الرحمن الرحيم قال الإمام ابن rahmatullahi رحمة fi عليه في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود littafin da ke bayani akan kan hukunce-hukuncen abin aka haifa wa mutum tun daga haihuwarsa ko har zuwa lokacin da zai tsufa yana ɗaya daga cikin littafan tarbiyya waɗanda suke aka rubuta su tun a waɗancan lokuta in ba a manta ba muna cikin babul aqiqa kuma za mu yi majalisi na hamsin da biyu a wannan littafi kuma za mu tashi alfasul sani wal ashirin a babu fasali na ashirin da biyu fi hukum ikhtisafi habil asabiya me yasa aka ware yanka rago aka ce a sati sati aka ce ne tuzbahu lahu yawma sabi'ihi ran bakwai za a yanka to akwai malaman da suka tafi cewa idan ba a samu an yi bakwai ba to ba za a ce a yi a ranar sha uku ba ko ranar sha biyu dole sai wata bakwan ta sake zagayo to shine nan malam ibn tsayin ya tafi a tare da su cewa ne fi hukm ikhtisas habin a hukuncin keɓe yanka ragon suna da sati-sati ko mako-mako me ya sami hikimar haka hmm? huna arba'atu umurin ta ta'allaqu bis ranar bakwai ɗin nan to ababe hudu suke da alaƙa da ita ranar bakwai da haihuwa abu na farko a aqiqatuhu yanka ragon suna na biyu halqu ra'si yin aski a aske masa kansa na uku wa tasmiyatuhu sa masa suna na hudu wa khitanuhu yi masa kaciya abubuwa nawa hudu duka waɗannan al'ashiya'ul arba'a ta ta'allaku bisabi'i suna da alaka da ran bakwai to amma yanzu batun da yake yana batu ne akan ne babu la'aqiqati ake so da duk abin da za a tattauna akan sa za a dauki aqiqa ne a bayani kanta wato hagon suna al'awwala ne mustahabba ne fil yawmi sabi'i kifaqan guda biyun farko da da mai ke da yanka rago da yin aski an yi ittifaki akan cewa ana son a yi ran bakwai wa amma tasniyatuhu wa khitanuhu fihi amma sa ma yaro suna wa khitanuhu fihi da kuma yi masa kaciya a ranar bakwai fa mukhtalafun fihi ma to an yi sabani akan su da yin kaciya da sa suna to wannan an yi saɓani kama in insha Allahu ta'ala kamar yadda za mu ambaci wannan saɓanin a wuraren su, a wurin da ya bayani kan sa sunan da kuma ne da ita kaciya akwai babubukansu da mana ibn qayyim rahmatullahi alaihi ya ware a cikin wannan littafi nasa ne albarka Allah ya nuna mana to shine sai ya ce wa hikmatu hada hikimar da ke cikin wannan ware shi da bakwa wallahu alam Allah ya fi sani kuma duk lokacin da za a faɗi hikmatul abin nan hikmatul hukum hikima a hukunci wani zubin takan zo mansusun alaiha nassi na iya zuwa balo-balo a ganta sannan kuma wani zubin takan kasance ne a kaliya. takan iya kasancewa da hankali ake gano ta kaga akwai hikima na kaliya kenan akwai hikima a kaliya akwai hikimar abu nan an ce hikima akwai bambanci tsakanin hikima da illa illatul hukmi daban hikimatul hukmi daban mun sha wannan batun mu ga tantance su illatul hukmi sababul hukmi wa mujidul hukm abinda ke samar da hukunci in ba wannan to ba hukunci amma hikima manufa manufar yin abin ba abin da ya samar da shi ba manufar yinsa wannan manufar zai iya yiwuwa nasi ya zo da ita ko haɗe da hukunci ko kuma a samo a wani nassin daban wani zubin kuma gibul hikmatu nassar ba za a iya ganin hikima a nassi ba iyaka nan malamai suke ijtihadi to da kaji malamai sun ce wallahu a'lam irin nan to suna nufin annal hikmata laysat mansusan alaiha cewa ba nafsi bane yazo da ita amma ne ijtihadi aka yi zai iya a gano zai iya kuma ba a gano ba wanda in mutum ya zama yana da kula da littafin ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin zai koyi wannan sosai Malam Ibn Qayyim ya rika fito da hukunce hukunce da a tunaninka ba za ka ji ne hikimar su ba amma sai ya fito maka da su ya ce maka hikimar ita ce kaza hikimar ita ce kaza amma mafi yawancin hikimomin haƙaliya ne mun gane to shi ne wannan annan tifla ga hikima cewa yaro hina yuladu lokacin da ake haihuwarsa ya kunu amruhu mutaraddidan bainas salami wal aqdi in aka maka aka haifa maka jariri to al'amarinsa na tsakanin kubuta ko mutuwa an fi sa ma jariri da aka haife shi mutuwa fiye da wa fiye da babba kai me yasa yanzu katutan ka ba wanda zai kalle ka sai ya ci ala raya ta? yaushe rabon da wani ya maka wannan addu'ar ya ci ala raya ta? waye zai iya tunowa yaushe ne aka mishi wannan addu'a wani ya gaisa da kai ko ya kira ka a waya ko ku haɗu a wani waje to cikin addu'o'in da zai maka sai ce Allah ya raya ka yaushe aka maka kawai ya ce Allah ya raya ka ah wannan larabci ne hayyaka ai ba rayuwa bace eh, hayyaka Allah ya gaishe ka hayyaka Allah Allah ya gaishe ka wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ba wai hayyaka ba ai shi yasa su can inda suke yi na sarakuna da larabci ne suke cewa aqbal Allahu baka to kaji shine ala raya kake shine da Hausa sai a ce ranka yi long da turanci long ne life shi ne amma aka ce maka hanya kalla kai ka zata ana gaishe kai ake yi eh, eh. suna cewa hayyaka Allah wa bayyaka hayyaka Allah wa bayyaka haka suke cewa suke yin addu'a to ka gani a takaice dai da hausa waye ake mishi wannan addu'a amma yawo fa da an yayi huwa wata kalma ake amfani da ita Allah ya raya kaga anna amrahu yakunu mutaddidan baina as-salami wal atab al'amarin sa yana tsakanin ko ya kubuta wal atab ko ya halaka al al halak mutuwa wala Yudira hal huwa min ahli al hayati am la sannan a wannan matakin na jarirantaka ba wanda zai ba da tabbas ɗin wai wannan mutum yana wannan yaron da aka haifa sabo yana cin wanda za ta rayu ko za ta mutu amma mu yanzu nan muna cin a hayawu yi mana duk wanda ya kai shekarun waɗanda suke nan wajen ai a hayahu lahu to kaji ya larabcin a hayaka eh. ila an ta'tiya alaihi Dufun har sai an ga ya kai wani mataki yustadallu biha wanda za a kafa hujja da shi da wannan matakin Mushahidu min ahwali yushahadu fiha ala salamati wanda za a shaida a yanayin yaron ala salamati jinyatihi akan cewa ginin cikinsa ya kubuta me yasa eh, addu'ar da addu'ar da fassar addu'ar can da suke yi abin nan falamma tagashaha hamalat hamlan la in ataitana salihan malamai suka ce salihal binya salihal khalqati shine a haife shi lafiyayye sannan idan aka haife shi ba lafiya ya iyayen shi suke zama ana kallonsa ko da jaundice aka gan shi da shi ya ake wani irin yanayi ake shiga balle a gan shi mushawwahul halq misali a ce kan shi ɗan karami ko a gan shi da katutan kai sai da aka yi al'amaliyyar kaisariya aka ciro sai da aka yi al'amaliyyar kaisariya aka yi cs aka yanka cikin mahaifiyarsa aka fito da shi ya iyayensa suke ji tun a wannan matakin ka gani har ma za ka iya ganin cewa za a iya faɗin cewa nisbar rayuwarsa ga adadinta ba shi shigi ba ne saboda ne saboda yadda aka ga biniyarsa haka idan ya taso Eh. ba shi yasa kuke da kuke developmental psychology ba eh? ilmin nafsi tasawuri tasawuri tifin ci gabansa ana son ya kasance gwaggwadon sa su rika tafiya da yadda yake girma da yadda yake wayo wannan tasawur din zai iya zama akwai a tasawurul jasadi ko aljismi akwai a tasawurul akali yadda yake gane abubuwa hmm? sai a ce yaro yana girma ana renon shi amma kun sai a gan shi kawai yana kallo yana kallo ta gefe kaga wannan da damuwa a gan shi idanuwan shi sai su ba su kallon seti sai dai kaga yaro ana tsoron ya zama rabas da baya ko harara garki ko ɗan ɗakon ka gan shi ya zama rabas da baya ce ji <laughs> to ka gani to shine nan ala salamati binniyati ya zama ginin jikinsa ya zama ya kubuta wa sihhati khalqatihi da kuma ingancin halittarsa to sai a kafa hujja sai a ce a to yanzu wani ya fara samuwa kenan ya fara samuwa wa annahu qabilu lil hayati sannan kuma ana a nan wannan lokacin a samu shaida da ke nuna cewa tabbas yanzu zai iya karɓar rayuwa hmm? وجعل مقدار تلك المدة أيام الأسبوع أكسن مقدار تلك المدة gwargwadon wannan lokacin ayyamal usbu ya zama sati-sati likitocin yara da malaman psychology na education masu developmental psychology da mai suke lissafi in yaro ma na ciki da sati to wannan ba turawa suka kawo ba a musulunci muke da wannan tintin da sati da sati cika ake lissafi sai a ce a yau satin shi kaza in ma mashi ta kai shi asibiti sai a ce akwai allurar sati cika kaza akwai alluran sati cika kaza har ya kai matsayin da zai sati cikansa za su taru sai a zo sai a fara lissafin watanni ko daga nan kuma mu yanzu na duk ba wanda zai zo yana mana lissafi sai dai ras kwana aka haɗu da shi na ba da labarin ras kwana ran na amina eh. <laughs> sai dai yin ras kwana ka haɗu da shi sai zai ce maka nan ka kaza a duniya amma yanzu nan wa zai zo yana da kaci shekarun ka hamsin sai ai da kyau zai dai a ce maka shekarun ka hamsin ba wanda zai ma lissafi ce maka watannin ka ɗari kaza ke to ka gani ana fara da sati cika innahu dawrun yawmi domin sati shine mazagaya kame ta kwanaki al'ayyamu tuduru usbu wa kwanaki suna zagayawa ne mako guda yau muna laraba to in ta tafi ta tafi sai wata laraba kuma Allah sa muna da rai sai ta ga kaga yau yawmi kenan Iza su ilta maddaurul yawmi sai ka ce ne al usbu kama anna sanata dogon shahari kamar yadda ita kuma shekara ita ce mazagayar ne watanni ita ce mazagayar watanni shine hadisin hadisin inna zamana qad dara ka hayatihi zaman nan manzon sama yana nufin ne al'am shekara shekara ta zagayo kuna ganewa هذا هو الزمان الذي قدره الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض wannan shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara shi tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasai wa huwa subhanahu lallai Allah mai tsarki khassa ayyama takhliqil alam bi sittati ayyamin ya ke kwanakin halittar samai kwanaki shida kwanaki shida a wurare shida yi bayanin cewa ya halarci kwanaki ya halarci sammai da kasai so shida kwanaki shida sannan a wuri na bakwai sai ya bayanin yadda ya yi su eh? wace ce aka halice ta kwana hudu sama wace ce aka halice ta kwana biyu ƙasa a cikin wace sura suratu fussilat ko to kun gani وهو سبحانه خص أيام تخليق العالم بستة أيام ألا مدوك sarki يا كيبي kwanakin halittar duniya da sittati ayyamin da kwanaki shida wa kanna kulla yawmin min hasman ya khussuhu bihi sannan Allah subhanahu ta'ala yayi alkunya da yayi inkiya ga kowace rana da sunan da yake bance ta waɗannan kwanakin da ake da su al-ahad الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعه السبت dukkaninsu tsofaffin sunaye ne ba balarabe ya sa musu ba waɗannan sunayen da kuke ganin su wa hassa kulla yaumin min hadisin kin min alhaliƙati a wuje da hufiha sannan allah subhanahu wa ta'ala ya kebance kowace rana da halittar da ya halitta a ciki waje ala yau mai ikimalin halki wajen shima'ihi sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya ranar da waje ala yau ma ikimalin halki wajen shima'ihi sannan ya sanya ranar da halitta za ta cika kuma ranar haɗuwa halitta ranar da halitta za ta haɗu وهو يوم اجتماع الخليقة رانا الدعالبتا قباكي إذا تحقق تداوجنسا مجمعا وعيدا للمؤمنين حزم غانر حقوة كباتي إحم من إنا جاءتين أنا من هنقوائي المجمع الوعيد للمؤمنين هو إيه يوم الجمعة غانا جمعة كما إتتش يوم اجتماع الخلق غانا تزاء أحد غانا تزاء إتتش القيامة يجتمعون فيه لعبادته مسلمين سنة حقوة الرانر domin su bauta ma Allah wa zikirhi da kuma ambatan Allah wasana'i alaihi da yi ma Allah subhanahu ta'ala yabo da jinjina wa tahmidihi da yaban Allah wa tamjidihi da ta lamarin ubangiji wa tafarruji min ashghalid duniya li shukrihi sannan kuma su zama sun kale shagaltuwa da abin da ya zama na duniya da shukuri don su goge ma Allah eh, ranar juma'a shi sa aka ce daga wannan lokacin wazarul bai'a fas'au ila lahi wa zarul bai'a idza nudiya juma'a salati min juma'a in an yi kiran sallar juma'a kira na biyu da liman yake kan dimbari to ku daina komai ku taho zuwa ga ambatan Allah wa zarul bai'a duk abin da ya zama za ku kulla ne to ku bashi a wannan lokacin sai abin da ya zama na zarura abin da ya zama na zarura to shi kenan shi ba yadda aka iya wal iqbali ala khidmatihi kuma ku zo ku gaskanto yi ma Allah subhanahu wa ta'ala hidima sannan wa zikri ma kana fi zalika al-yawm min al-mabda'i وما يكون فيه من المعادي وهو اليوم الذي استوى فيه الرب تبارك Ta'ala Ala عرشه sannan da tabbatan abin da ya kasance a wannan ranar min al-mabda'i na farkon halitta wa ma yakunu fihi min maadi sannan kuma da ambatan cewa wannan ranar ta juma'a ita ce ranar da za a komo ranar haduwa ranar lahira wa huwa al-yawm alladhi istawa fihi rabbu tabaraka wa ta'ala 'ala al-arsh kuma a wannan ranar ce Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al-arshi daidaita da tafi cancanta da shi واليوم الذي خلق الله تعالى Adama. Kuma wannan ranar ita ce ranar da Allah ya على الشباب أم annabi adam عليه السلام wal yawmul ladhi askanahu fihi aljannata kuma ita ce ranar da Allah ya shigar da shi aljanna wal yawmul ladhi akhrajahu fihi minha kuma a ranar ce aka fitar da shi daga aljanna wal yawmul ladhi yanqadi fihi ajalu duniya, kuma ranar ce ajalin duniya zai tsare wa taqumu as-sa'atu kuma a ranar alkiyama za ta miƙe وفيه يجيء الله تبارك وتعالى ويحاسب خلقه كما أولا رانت ألا زيزو زوى دفتن سنت دشي ويحاسب خلقه كما يمهل تنسى حسابي ويدخل أهل الجنة منازله سنن الجنة ذات الشداء مسوتنسو وأهل النار منازلهم سنن يموت ما أولا رانت ذات الشداء مسوتنسو wannan duk yadda cin kasa isi yau mil juma'a al'imamin ƙayyar ya yi bayanai a kan kasa isul a cikin zazil ma'ati hadi khairul ibad da yawa ya faɗi na jin kasa wajen guda talatin na ranar juma'a sai al'imam asiyuki rahmatullahi alaihi sai zo ya ware sai ya rubuta littafinsa shi ma kasa isu yau sai da ya kawo kasa guda ɗari da ashirin أما فيه الموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيت جمعية مكة كاسا haka cikin falalar al'imamu siyoti yakan tattaro maka abubuwa ya kwaso maka ya baka daga wato al'imamu siyoti ya kama da kwamfuta idan kai gogulin kana neman abu ko sai watso maka su sai zaɓi wanda ya maka saboda haka saboda haka shi shi shi shi yotsi ka kulla sharida wa kulla warida sai daga nan sai ka zaba ka tantance Allah ya saka musu da alkhairi to abin da yake nan a cikin wannan littafin nasu khasa'is yawmil jumu'ati ya faɗi khasa'is guda 120 120 wasu hadisan mawdu'ai ne wasu ba'ifai ne wasu kuma hasanai wasu kuma sahihai ya ambace su amma na al qayyim to su ne dama su ya dauko dan sai da ya faɗi cewa eh, na ibn qayyim ya faɗa a cikin zadul ma'ad ya faɗi guda 30 to shine shi kuma ya kawo guda 90 ko ba haka ba kenan adadin <laughs> to to Allah shi taimake mu yanzu nan faɗi kai mana ya fito mana da hikimar ba shi yasa a gaba yace wani maqsudu sai mu tashi in Allah kai